ina jin ka to to ai wannan laifinka ne mun yi alkawari da kai daya biyu zuwa amma duk ba wanda kake cika matsalar ka shine yanzu ko yanzu ka ce kanan zuwa za a zauna a ta jiran ka ba za ka zo kana tunanin mutane ba su da abin eh hello to ina jin ka yanzu abin da za a yi dai a kaɗan yi haƙuri zan kira ka nan da 'yan mintuna hmm. yawwa na gode hello hello to shikenan shikenan ba matsala to sai ka eh ina nan hmm, masha Allah na gode yawwa Abba ina yi Zainab. Na gajiya. Lafiya ƙano. Ya gidan lafiya? Lafiya ƙano ya aiki. Aiki da godiya. Masha Allah. Eh, ina Sun ma har yanzu ba su dawo ba. Ba su dawo ba. Amma ina jin dab da zuwa suke ba da daɗewa ba ya aka yi lafiya ga ce ne bara in zo in gaishe ka sannan kuma akwai wata maganar da nake so mai to bismillah dama eh, alhaji mansur ne mai gidana na shine wai a cikin store ɗinka akwai wannan store ɗin naka yana so da allah inda hali ko za a sayar mai saboda akwai wasu kaya da zai yi su kuma lalle ana son babban store ɗin da zai sa kayan a ciki zainab wannan sitattukan ko stan wanda yake sha'awa ya saya ni yana da matukar mahimmanci a kuma saboda ina da tunani a kansa kuma nima ikin ga harkar kasuwancin nake ina saka kaya a ciki to yanzu idan na siyar masa a ina zan sa nawa kayan in na yi oda ni ma dama na gaya masa to don ganin bai amince da abin da na faɗa ba shine yasa na ce bari in zo in same ka mu yi maganan kar ma ya ce na ki zuwa ne don na mahaifina ne <laughs> ai babu bukatar siyarwa watakila ma da wani abu ne wanda zai yiwu shi kenan da sai a duba amma ba zai ma yiwu ba gabaki da kin je ki bashi hakuri ki ce a yanzu haka ma maganar da ake akwai kaya a ciki kuma akwai oda da za ta zo wanda a ciki za a saka ki ce ya to insha Allah kamar yadda ka faɗa in na koma zan gaya masa sai ki sauri ki koma gida don kin san ba na son yawan fitan nan akai akai to shikenan abba na gaishe ka to ki gaida zan koma to ki gaida mai gidan nan mhm, ba da matsala ai a ba to alhamdulillah Allah ya kiyaye shi Walaikun sa. Kana da tunani kake? Wallahi tallahi ai abin ne sai dai addu'a wallahi. to yaya na je wurin abba mu ne akan wancan magana eh me ce. ya amince ko ai da dama ya gaya maka abba mu ko zai taba amincewa da maganar nan what bai amince ba ba da ban yi ba sai ce shi ma yana da bukatar wannan store ya ce duk cikin store din shi ba wanda ya fi bukatar shi ma nan kusa irin wannan store din to shi kenan shikenan daga jiya kawai ka ya ɓata ranka ka yi fushi shikenan sai yau ga baki ɗaya ka kika ci abinci da ka dawo ka kika je falo ko irin wasan nan da muka saba ka kika yi ko wanka fa baka yi ba fa. wani ina wankan nan wane ba kai na ba na ci abincin nan cikin wa ciki na na gode da kulawa ki je kawai ina wani nazari. gaskiya haka bai kamata ba alhaji bai kamata a ce ka sauya mun kwata-kwata a cikin gidan nan. zainab i'm not in the mood please leave please ki tafi ki bani wuri dan Allah ki je ki kyale ni kadai ba na san jin magana ki tafi to wai mutum da mijin shi kawai haka kawai kai fa mijina ne ya za ka ce mu fita ina kana son kwana a falo ne da ke kalli gabas in kalli yamma Alhaji. Yana ne? Ina so ne mu yi magana da kai. Ina ba ki. Ni fa Alhaji na gaji da duk irin abubuwan da kake min a cikin gidan nan. Na daina ganin farin cikin ka ni kai na farin ciki na ya gaza. To yau kawai ina so a yi ta taƙari ƙari ni ina so yau in san meye matsayin duk wannan fushin da kake yi a cikin gidan nan ya ishe ni. Na ba abu kenan. Na farko ina so ki san da cewa ni mijinki ne ba yaran ki ba ki ƙare ni irin wannan kyau. na biyu kuma da kike magana wani ke kin gaji har kin bi kowa sanin yadda ake amfani da kofa so ta yi zuci na haraki kike tunani shiga amma ba ka ɗauka. Me kika kira ni ban daga ba? Ban gani ba. Allah mutu ka kai haƙuri. Waya kika ce min kin kira na ce ban gani ba ko da wani abu. Eh? Wa me yake damun ki ne? Kai haƙuri. To ka zauna mana. Eh? Zaman da kika kin zauna watan ki tutse ni ki ce na yi dare daga ina nake ko? me na kin sai kin jira ni ya ce ki jira ni ni na ce ki jira ni ka ki kara jira na Allah huce zuciyanka kai haƙuri <laughs> ya abdullahi ma ɗauka ba za ka zo ba da naga ka daɗe ba ka iso ba a cikin hankalin ya tashi lokacin da na ji muryarki gaba ɗaya na kasa nutsuwa ai ba yadda za a yi a ce ban so na ganki ba a irin yadda na ji muryar kyawa a waya kwata-kwata ya abdul yanzu a rayuwata na kasa gane me ke mun daɗi har na fara tunanin cewa ko dai abubuwan da kake faɗa min a baya akan mijina da gaske ne don saboda ni har yanzu na kasa gane wani laifi na masa dare ɗaya fai canja min ya abdul me kake nufi wato in baki manta tun ranar da na zo kike gaya min ciwon ya dawo yana so ya aure ki sai da na gaya miki ki yi taka tsantsan da shi domin ba lalle ne a ce saboda Allah yake sanya aure ki kin gane ko amma saboda a rayuwa ko da yaushe mutum abin da yake so zuciyarsa tana makanta ne <laughs> wannan mutumin da kike gani na san shi a wasu lokuta wato bari gaya miki dai ya fi aure ki ne saboda su kan abba tun kafin ya kai ga auren ba yadda bai yi ba abba ya siya masa da ramin sto amma ya kiyar saboda mai sanin kai ne kin san cewar abba wannan sitan shi ne mafi mahimmanci a cikin duk sitansa ya fi son wannan ya turo wancan ta bayan ƙasa ya tuntuɓa masa har bai da ya turo mutane iri-iri ke duk hanyoyin da ya san zai bi ya bi akan ya ga ya cimma burinsa amma abin bai yi to daga baya ne ya gano wannan hanyar da ya kamata ya bi ta aurenki wanda in dai har ya samu damar aurenki to ya san abba zai yadda da shi yana ganin cewa kawai ya an zama ɗaya abba zai iya saka masa tun tunda yana ganin a matsayin sa yin na sa bai kamata a ce ya hana shi wannan su to allah hakika bari gaya miki a rayuwa mata kukan manta wasu abubuwa su tari ina ba wai mafita bane ne ba lalle a ce sai mai kuɗi za ku ba kowane mai kuɗi ne yake zuwa da gaskiya kin gane ko saboda haka kamar yadda ba kowane talaka ne ke zuwa da gaskiya to amma duk lokacin da mutum ya zo muku ku tsaya ku yi tunani da irin abin da ya zo muku da shi na gaskiya ne tun lokacin da na ga yana barin kuɗi yana kashe miki kuɗi ya kamata tun daga sannan ki karatun ta ki gane cewar wannan anya ko akwai wani abu to saboda dai kin ga tunani na da naki zai taɓa zuwa ɗaya ki gane ku saboda haka na san dama wannan abu zai wahala a ce ba ya yi miki wurin na abubuwa ki gane wannan hmm. amma ni ya yi kasan ni ba wai na aure alhaji mansur bane don saboda kuɗinsa ni ka san bana daga cikin kalan matan da suke zaben mai kuɗi ko talaka shinan kanka ne ka fi kowa sanin halina tunda da kai nake tare to kawai ni na aure shi ne don lokacin talakokin gabaki ɗaya kowa gani yake in ya zo ba zan aure shi ba saɓanin tunanin da suke yi da kuma nawa kowa na tunanin haka shi kuma da ya zo lokacin ina gani ga dama ta samu kaga ba zan iya tsallake daman ba shine kawai yasa amma kin gane wani abu ɗaya duk lokacin da na kokarin bujuro miki da maganarsa sai ki kakkare ki katange ki nuna gaba ɗaya ai ba shi da wani laifi ba kya so ma in yi yunkurin yi miki wata magana sai ki dinga zabura baki kina abubuwa iri iri to na dai kyale ki ne a wannan lokacin saboda idan na takura za ki gane kamar wani abu ne tun da kin ga kamar yadda muka taso tare ba na son abin da ranki zai dinga sosuwa da dama nakan kyale kiki abin amma ina sa ido a kai to kin ga yanzu da aka zo ga gashi abin ya bayyana na gaya miki kuma dalilan da ya sa wannan miji na ki ya aure ki ya aure ki ne saboda ya mallaki wasu abubuwa a tattare da ki a dukiyarki saboda da dama wasu ba sa yin soyayya don Allah sai don wani abu ke kuwa tun da kina tunanin da can da ya tafi ya dawo miki ne da wani sabon abu ko kina tunanin abubuwa sun riga sun canza to kin ga asu ba haka ba ji dai kawai tun da abubuwa sun riga sun zama ka idan ki sa addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara wannan abu a kuma gayar da shi akan dukkan abubuwan da yake ya sa ya gane gaskiya amin yaya ni kawai addu'an ku nake nema addu'a ko da yaushe za mu ci gaba da miki insha Allah wato ba ka sake nake so abu ya dinga sanin irin abubuwan da suke faruwa dalili saboda in dai har ina bari to ni amfani ne, ni amfanin alaƙa ta da ke shi yasa kawai ne nake kokarin in zo in ganki a kwantar miki da hankali in gera miki gaskiyar da abubuwa in baki shawara ta irin yadda za ki yi tafi da mijinki na da lafiya su gani saboda haka wannan ya zama iza ya ki da kuma raguwar matan da suke da su aure ya kamata wani mutumin da ya zo da wata abu na zuciyar zai aure ki ko wani abu to abin yana da yi mafi wasu a ne da wata inda wani ne ma gaba daya sakin ta zai a nemi da biyu kuma a rasa ko kuma ya kawo da biyu da zai sa kawai shi ya kare kansa da wannan ya ta amfani da wannan damar ya ce lalle lalle ga abin da kika yi masa tun da ba wani ne yake gani ba sai Allah da aka kawai ne muke fata a wannan wani naki Allah ya fara daidaita zaman ku da wannan waje naki ya haƙuri kawai ku ta addu'a insha Allah ku zai gane gaskiya shi sa kawai ni gara da na zo na ganki saboda ba zan iya jurewa Amin yaya na gode. gaskiya wannan kayan sun kamata ya ta saboda kada wata ta mun ya ke ai duk duniyar nan babu wata ɗaya da ta isa ta kwashe miki haidar naki ne ke kadai idan kana magana sai ka ce gaske ba gaske bane ba za ta wuce mama naki ne da wasa fa nake ma kai baka san wasa ba ke eh, baki san wasa ba wasa nake miki <laughs> <laughs> a sai na dawo na gaya ne saboda ita faɗa yin magana yi mana akwai labari mai daɗi ne idan na dawo zan gaya miki shi ke da sai kin yi santi saboda jin daɗin labarin Allah kore kuwa shi ke da sai ka dawo ni ma ba dan haka ba sai in ce ko da yaushe in zaki fita ki dinga Sani ka ki dinga rufe fuskarki ba na so ko da namiji daya matukar ba muharraban ki bane ya gane ni fuskarki fata ne ta nan fara ke cutar mata kai yanzu zan ce ka sa alƙaf ka rufe jikinka gaba da ni ai namiji ne Allah <laughs> shi kenan kawai ka kai latti sai ka dawo <laughs> sai ka dawo nake <laughs> kamar kin shiga zuciyata kin ga abin da kin ji irin jinin wanda nake ji dan ciki na kamar za su fita hmm. bari in je lalba muna kicin ko za mu samu mai dan cin kashin da kuke yi ku tana cewa fa yayin ku nake aure kuma idan da kara ni ma yayar ku ce yanzu za ku iya min haka a gaban sa mu da gidanmu mun zai kuwa shiga shi da ba shanu ni ban hana ku ku dafa abin da kuke so ku yi wanka ku duk abin da kuke so gidanku ne amma ya kamata a ce ku daina mun wannan abin da kuke mun bai kamata a ce ku zo ku kura kiɗa a cikin gidan nan ba bayan dukkanin ku kun san cewa ba na son ƙara <laughs> yau ba ake yin ta ikon Allah gidan mu ne gidan ɗan uwan mu ne kin gane in baki sani ba ma ki sani don haka idan kika ce za ki shiga mana hanci da kudin ne za ga ta bai za mu yi miki ɗan iskan duka. Jibe tana ni ban san ma inda yaje ya samo mana wannan kucakar ba wallahi ta zo ta wani turus ke ba ki da wani amfanin komai kin zo tun yaushe aka aure kin kika ajiye mana komai a'a dole mu caka ka gidan mu ne baki saki mana iko da komai ba wai me ka dora mana ne wai ina mu ma na kai shi ne ci ba ko na koma je ke ni daɗi ne ke wallahi wani sun kamar kanwar Ni ina hakan ne kika ai kadan ne ya dauke ni shi yasa ni ko dole zo in zuba

ka dawo wani irin shi na dawo karfe nawa yanzu magarba bin ne magarba sun tafi ne suwaye amina da zuwa dama sun zo gidan ne dalilin zuwan su ne ma yasa ni bacci kamar ya dalilin zuwan su ne yasa ki kwanta kika bacci zuwa su ne suka hana ni sakarci suka dinga abin da ransu ya da na musu magana suka nuna min cewa gidan ɗan su ne sun nuna mun ba ni da iko kuma ka san ni na san kayan kaya kayana ne amma ba yanda zan yi haka na haƙura sannu ma da na musu su ansa ba su gaida ni ba haka na ƙyale su kina da matsala kina da matsala zuriya ya za a yi ki ƙyale su su zo su abin da suka ga dama a gidan nan su lalata guri sun kace-kace da shi in ma da wani abu ne sun lalata oke shi ke tun tunda ba kuɗin ki kika saki ka siya ba shi saki ka iyali su ko ta san ba na son cutuwarka amma ba da zan yi sun nuna min cewa gidan da komai da yake cikin gidan na dan uwansu ne sun nuna mun ba ni da iko kuma ka san ni na san kayan ka kaya na ne amma ba yanda zan yi haka na haƙura sannu ma da na musu ba basu ansa ba su gaida ni ba haka na kyale su suka shiga kicin suka dafa duk abin da ransu yake su sannan kuma suka zo suka kunna kiɗa suka kure bola wallahi har sai da na toshe kunne na dole na tashi na bar musu fala kiɗa a nan gidan na suka ware kiɗa kamar gidan arna wannan yaran sai ne musu rashin mutunci za su gane kuransu wallahi sai sun gane shayi ruwa ne a'a ka gani ni ban gaya maka don ka je kai musu wani abu ba na gaya maka ne saboda ina gudun kada wata rana wani magana ya taso ka ce ban sanar da kai ba shine kawai na gaya maka amma wallahi na yi da na sanin gaya maka shikenan ba komai amma wallahi tallahi ban da wani abu da nake tunani da a yanzu sai na je gidan nan da na san yanzu in na je abba yana zai hana na ci mutuncin shi amma gobe in Allah ya yadda kafin na tafi ofis Zambia wallahi za su gane kuskuren su dan Allah ne Allah ka karkace dan Allah ka kyale su wallahi na haida na sanin gaya maka da na sani kwata kwata da ban gaya maka ba ai in ma da baki gaya mun ba dole ne sani wannan kacacin da na gani na san ki da tsafta na san ba yadda za a yi ki bar wannan gurin haka amma gaba ɗaya na zo na tarar da guri kaca-kaca ai dole ne na jira yaran nan dole ne ko ba wani magana da zaki wani gaya mu ta yaya za a yi su dawo kanki su sun ya isa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga uku dan Allah dan annabi ka kyale su shiga uku ai ba ke za ki shiga uku ba su ne za su shiga uku to ai in ka je yi abin kai na zai dawo ya dawo kanki ai barin gaya miki duk daga yau duk wata yarinya da ta ƙara shigowa gidan nan kallon banza ma ta miki wallahi sai na karere mata kafa sai na tabar masa ta wallahi yadda ba za ta sake marmarin dawo wa gidan nan ba kaina ba za su zo su wuce su dawo ne Allah ya kai mu ai gobe insha Allah kafin na tafi ofis sai na biya kuma za su gane shayuwa ne alaikum salam ka gan ni ganin na shirya kawai ina falo fitowa kawai zan yi na gama redi samu guri su faka nan da su a karka damu ok to ba matsala ok <laughs> ba ka da dama wallahi to shi kenan sai ka ce har ka fito ni dai don allah ina sake maka magiya akan kar ka je gidan nan domin idan ka je gidan nan za ka iya haɗa ni faɗa da su umma za su ga kamar ni ce na zuga ka kuma su ma haka za su ɗauka da gaske ji daɗi wallahi sosai me kake so a dafa maka abin da za ki iya ci ni ma a shirya nake da ci to shi kenan a dawo lafiya Allah ya kiyaye hanya Allah ya tsare Allah ya bada abin da akan gaje nema amin kyakkyawan matata <laughs> sai na dawo Ja. Hm? Uban waye ya ba ku izinin ku ce gidana ku ya mata ta rashin mutunci. Wallahi ya yaba ne bacci. Ashe ba ku da mutunci? Mutanen banza ne ku? Shi ne kuma kuka je kuka yi mata rashin mutunci ko? Kuka yi mata kace-kace da guri. kuka kuma hana ta sakewa kuka hana ta zama a falanta tambaya ku nake muka zo yi shine muka shiga dan mu huta shine za ku je ku yi mata rashin mutunci da diban albarka to billahi la ilaha illa huwa yau ko ta muce ni da ku haka ta gaya maka wallahi duk abin da ta lissafa maka ko ɗaya ba mu daga ciki karya za ta yi miki ita ba <laughs> umma umma ya ya ya ya ne ya ne haidar me faru me faru lafiya yaya ne zai dake mu matar shi ta gaya mishi karya da gaskiya kai wani irin shage da zaune ka ce matar ka ta gaya ma magana ta ziga ka zo ka biyo kannan ka za ka dake su Ɗan uwanka akan matar ka ta gaya ma karya da gaskiya haidar kana tabbacin sun yi abin da ta gaya maka haba amma idan hakan bata faru ba ya za a yi ta gaya mu da ido na fa na je na ga irin abubuwan da fa suka yi a gidan nan ba lallai ka cika sha-sha-sha tunda har za ka yi da maganar mace ka goyi bayan matarka ka kware yan uwanka baya haidar ban san baka da hankali ba sai yau kannan ka ne ko wannan wancan fa matarka ne to amma amma saboda tana matata su kuma suna yan uwana sai su je su dinga mata cin kashi iri-iri na farko fa da suka shiga ko sallama ba su yi mata na biyu ta yi musu magana ba su amsa ba na uku suka shiga kicin ɗinta suka lalata abubuwa suka ta kayan abinci babban abin da ya fi bata min rai ma da suka ware kiɗa a gidan sai ka ce gidan Allah haba amma. To lokacin da aka yi kan ne magana barin tambaye ka dan Allah lokacin da aka yi kana nan? Amma ido na ya gane min abu. Kana gidan ko ba ka nan ba na amsa? Ba na gidan. To ka ga matar ka ce ta lissafa maka wani duk abin da aka yi baka nan da aka baka da tabbacin haka aka yi ko ba haka aka yi ba haidar ta kwanta ta yi bacci ya mata daɗi ta gaya maka ƙarya da gaskiya kai kuma ka ɗauka ka biyo su zaka ci musu mutunci yan uwanka to ai in ma gaskiya ce baga ta uruku kike kokarin ki hau kai ki dere ki danne ta to ga sai ka rafa suka cinye ga sai ka rafa suka cinye tunda yan uwanka ne ba ka so to wallahi zan masa ni. idan suka kuskura suka kara zuwa suka yi mata rashin mutunci ko sai na yi maganin ku ai gidanka ya zama dole sai sun je kana so baka so sai sun je gidanka suna da gidan da za su je ne ko suna da dan uwan bayan kai eh kai ne babban wansu dole ne su je gidanka haidar idan zan tsawatar musu kai maka tsawatar wa matarka dan na gaya ma karya da gaskiya kana ɗauka yawwa su ko zan musu fada ai yara ne ka bi su hankali to wayannan ne yaran yaran da gaba ɗaya yanzu sun isa aure ki sai musu yara nan yaran nawa suke mai ma suka sani haka fa sai ya jawo fa kenan kin ziga su kenan su je su gaba da abin da suke ba zancen suga gaskiya ita wacce da ta ga maka din su ta yi kai ita ma yarinya ce amma ka ɗan magana ta ka zauna a kai hmm? me yasa ba za ka yi duba ba ka duba nata ka duba nasu magana ka ɗau nata amma ko ba komai dai ai ita ma ta aure ce dole ta dare su hankali ya yi kyau haidar ya yi kyau ni kawai dai na yi musu kashe Allah sun ci sa'a wallahi yanda zan zo a fasacen nan kowace da sai ta gane kurant kana taba min yarinya a cikin su ko wallahi sai na sabga maka mari ke ke ki tashi ni da a ni zan tashi ko kan ji wallahi ta ji ni ba mu kawai Ya shiga uku. ba damun umma ta shigo ba hmm. akan kawai mun je gidan shi an shi sa ne ta kwallawa umma kira saboda na sun za ta zo ta ga abin da ake